Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke yi muku maraba da shirin da rashin ta yi. Makon jiya bakon namu Alhaji Ilyasu Ibrahim ya yi mana bayani akan matsalar farashin kudaden waje da yadda suka shafi tattalin arziki. To yau za mu ci gaba da firar inda za ku ji cewa kawar da zamiya da almudahana ne kawai za su kai ga gina abubuwan jin daɗin rayuwa da ci gaban tattalin arziki. Ga yadda muka ci gaba da firar. Kamar a Amurka yanzu, ai yanda masu in ka je za ka fito da kuɗi ma kallon ka ake saboda su duk abubuwansu suna da ƙa'ida ba yanda za a yi ta ina ne ma kamar yadda na fara gaya maka abin da ya mm. kamata mu yi mu toshe hanyoyin mm. da ake satan wannan kuɗin Shi ne babban maganin neman ma cewa wata ƙasa ta dawo mana da kuɗinmu. saboda duk ƙasar da kuɗi ya shiga kamar yadda muka yi bayani da kai yana da matukar wahala hakanan su kwaso su baka saboda yana taimaka ma tattalin arzikinsu sai sun ta yi sai in sun ƙure ba yanda za a yi shi ma sai ka ga wani lokaci ana baka ba gaba ɗaya ba ana baka a cikin kaɗan kaɗan saboda ba su so su baka gaba ɗaya ya affecting din tattalin arziki rushe tattalin arziki so wannan shine babban abu yanzu da a ce za mu samu ƙasarmu mun kubuta daga harkar almundahanu hmm. da wannan abu saboda muna da mutane masu tawakkali masu aiki tukuru a Najeriya da sauransu amma environment yadda muka samu kanmu hmm. shine kowa ya koma karasbi hmm. amma in ba haka ba ana cire wa'annan abubuwan bukatun mutane na rayuwa ya dawo kowa ya san ya tashi ga abin da zai zai samu abin da zai zai iya ci da kanshi ko ci da iyalin shi da sauransu ai Najeriya nan da wasu 'yan shekaru sai an dinga amfani da wasu ƙasashe ana kwatawa da mu a ga irin halin da muka shiga. Ka saba da tattalin arzikin Najeriya. Mm. Yanzu ana batun farfado da tattalin arzikin Najeriya. Mm. ko za ka bayyana ma masu sauraron mu mai gwamnati ke a kan batun sufuri samun ruwan sha hanyoyi ko mai ko ƙananan hanyoyi ne da dai za a iya tafiya sosai domin fitar da albarkatun gona a ƙauyuka a ba sai an zauna ba sai an je wani babban gari so hanyoyi na ƙauyuka daban-daban daban inda manoma suke suna aikin noman bayan da za su fitar da kayansu sannan dokoki da za su kare kowa da kwatar yadda shi wanda ya gonar ba za a cuce shi ba shi mai sayan kayan ba zai mai gwamnati za wani irin abu da za a yi to kayan maganganu da yawa wanda ya kunshi abubuwa amma kamar yadda ka ce a gurguje hmm. yanzu in ka duba fannin sufuri a nawa sanin shekaru da nisa an daɗe ba a taɓa samun ci gaba a sufuri a ƙasa Najeriya ah, irin wannan lokacin. Misali wannan lokacin. Misali yanzu, kaga yanda gwamnati ta ɗauki harkar jirgin ƙasa ɗin nan da mahimmanci. Mm-hmm. Mm-hmm. Yanzu ana son a dawo da a farfado da jirgin ƙasa na sabo na zamani kamar yanzu wanda aka riga aka buɗe yake zuwa tsakanin Abuja babban birnin tarayya zuwa Kaduna. To ai wannan birane ne waɗannan. ai zan kai ka saboda ai dole za a fara daga wani wuri najeriya muna cikin mun zo mun samu kanmu a cikin mawalacin uh, hali na tattalin arziki so saboda haka yanzu wanda aka ce za a yi tun daga birnin lagos mhm. zai zo har kano zai wuce state state ƙauyuka garuruwa bila adadin wanda zai bi tsohon layi ne ko sabo ne za a yi ana so a yi sabo ne shi yasa zai ɗauki lokaci sannan akwai wanda ake cewa za a yi shi daga Legas kuma ya yi Kalaba wanda zai je can kudancin Najeriya. Mhm. Duk wayannan kaga kaman na Kano an riga an tsayar a fara aikin kuma an fara aikin ne. Shi ma na Kalaba an ba da time za a zo a fara aikin. Sannan da kai maganan ƙauyuka tun da ake a ƙasar nan da aka fara wannan mulkin demokradiyya ba mu ga irin ci gaban da aka samu na kashe kuɗi a kan hanyoyi da ake yi ba yanzu saboda gaba ɗaya bajet ɗin ma da aka yi da na bara da na bana in ka duba kuɗin da aka sa don kawai mahimmancin a yi hanyoyi da na birane da na garu wanda zai haɗa garuruwa da kuma wanda zai haɗa duk inda ake tunanin za a samo wasu abubuwa na amfanin gona yanzu ka ɗauki misali wannan uh, rice program da aka fito da shi na mm. gwamnatin tarayya mm. ai kaga ba a je ko ina ba manoma suna ta tsalle tun da gwamnati kamar da wasa ta ce an hana shigo da shinkafa ana ba zai yiwu ba kashi abu ya yiwu abu ya yi kyau saboda yanzu mafiyacin 'yan najeriya kusan kashi saba'in kofi suna cin eh, shinkafa ce 'yar gida yanzu ka duba wani abu da ya zo ya yi mana kyau a ƙasar nan tsakanin state ɗin eh, kebbi da lagos sun haɗa kai mm. su wannan su noma wannan kuma suka yi kamfanin da za a gyara ta a fito da ita duk ita muke ci yanzu manoma kuma wannan ba gwamnati ke noman nan ba manoma ne aka taimaka musu daga babban bankin tarayya aka je wannan anko growa uh, scheme aka mm-hmm. fito da shi ana ba su kuɗaɗe suke wannan noma babu irin da da in kai noma aka yi da yawa kai yawo da shi yan middleman middlemen su zo su kwashe su siyar yadda suke so yanzu kana siya gwamnati an shirya su suka ba da kuɗin za a baka riban ka a siya kuma daga nan za a kwasa gwamnati kuma za ta je ta yi mu kuma da ba mu manoma ba da za mu siya a gari kuma aka kawo mana mu siya da sauki akwai shirin faɗa za a faɗaɗa wannan shirin ai wannan shirin ya rabe duk kasar wannan shirin ya mamaye duk kasar kowace state yanzu kudu da arewa mm. suna cikin wannan Uh, al'amari na noman shinkafa da noman uh, alkama sannan ban da wannan ana ta ƙoƙari yanzu maganan eh, su yanda muke noma tumatir ya lalace ba mu da yanda za a yi ana neman saboda gwamnati yanda ba ta da tattalin arziki ana neman 'yan kasuwa da san ko kana da kuna da bayanin cewa an samu irin manyan 'yan kasuwa irin su aliko dangote sun shigo wannan al'amarin na noman tumatir wanda za su kafa kamfuna suna sarrafa shi wanda manomi ya gama tumatir ɗin shi ba bata lokaci za su siya su sa a biya shi kaga manomi ba shi da fargaban ya je ya noma ba inda zai aje ba wannan abu a takaice yadda gwamnati yanzu ta fuskanci abubuwan da su ne ya kamata a yi ana nema a ɗan rage dogaro ga man fetur mm. ina ganin shi ne zai kai mu gaci kuma maganar ruwa da ka ce mm. na ga ministan ruwa albarkatun ruwa ya zaga ƙasa ina duk irin wa'annan ƙananan ɗin da za a yi mm. irrigations da me duk ana farfado da su wanda suka kwanta ana farfado da su kuma ina ganin wutar lantarki kuma yawwa to shine har yanzu muna da uwa uba eh, babban matsala wutar lantarki amma ko shi ma yanzu ina ganin sun kusan a kama bakin zaren saboda tun da ana yin abubuwan da kila ba su ne yanzu yanda ake so ana so a samu ƙanana ƙanana ba za a ce za a nemo transmission ko kuma za a generation gaba ɗaya na ƙasa ba ko ina ana zuwa ana gani ana yin kaɗan yawa ana zuwa ana zuwa ƙanana ana ɗan bubbuɗe irin wayannan dams ɗin da generating plants mm. da za a iya samu sai a ce ko wannan state mm. tana da za ta iya ba kanta sannan kuma ana ƙara ƙoƙarin cewa a ga dangantaka tsakanin wannan state da wannan state din kamar yadda aka yi birnin kebbi da lagos yanzu wasu states ma duk suna nan suna kulla dangantaka yadda za su ciyar da saboda abin da ake so a yi wannan gwamnatin lokacin da za ta gama mm. wannan shekarar ta na hudu a tabbatar an rage dogaro da santa kowa ya ce sai ya ɗauki kokon barin shi ya je abuja an yi kasautan kuɗi wata-wata an bashi sannan kuma matasa sun dina yawon garaban ba yawwa a samo aiki kuma idan state ta dogara daga kanta ai kaga eh. dama yanzu kowa ya gama sai ya fara duban abuja yana neman aiki yanzu matasa sun soma yanzu ana so matasa su suna dogara da kansu an dan ba su wannan dan taimakon da aka yi kasan abuja akwai kaso musamman da aka ajiye na wurin 500 biliyan wanda shine za a taimaka wa matasa kuma wannan abun zai taimaka musu bila adadin saboda duk wanda suke zuwa abun da ake kira uh, rural migration ai ta shigowa ka zo ga mutane a abuja ba abin da ake yanzu ya fara raguwa kowa yana zama a state don ya samu abin yi in kuma ƙauyuka sun samu mutane na zama ƙauyuka su ma za su developing kwarai da gaske ai mutumin ƙauye dama da mutumin birni yake samu ya ci gaba saboda shi ne zai zo abin da ya yi shi tun da ya dogara ne ya je gona duk arzikin shi yana ƙasa ya fito da shi idan babu mutanen da za su iya zuwa su siya ai kaga ba zai ci gaba ba an bar shi da abin shi to ba eh, da nagode gode ni ma na gode amin to jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shiri Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Ilyasu Ibrahim da Solomon Abo da da ne waɗanda suka shirya mana sauti, ni Salo Garaba ke muku fatan alheri, ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. kana ba bisa ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗin ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami ka ashe ko kashe shi ta hanya.